شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى القائل إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة مرحبا يا رمضان مرهبا بشهر الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مرهبا بشهر التقوى افتتح الله تعالى آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى يقول الله تعالى في الآية الأولى من آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون وختم آيات الصيام بالتقوى أيضا قال الله تعالى في الآية الأخيرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مرحبا عباد الله بشهر التقوى مرحبا بشهر يقال له شهر الصبر وهو شهر رمضان مرحبا مرحبا بشهر تفتح فيه أبواب الجنان مرهبا بشهر تغلق فيه أبواب النيران مرهبا بشهر القيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مرهبا بشهر الصدقات والإنفاق مرهبا بشهر الجود والكرم يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة مرحبا عباد الله بشهر إجابة الدعوات يقول الله تعالى في أثناء آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عباد الله عليكم بتقوى الله تعالى فإن الله تعالى يتقبل من المتقين فقط يتقبل من المتقين من الصائمين ويتقبل من المتقين من القائمين لذا علينا أن نسعى في تحقيق التقوى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 رسول الله القائل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله ومن أهم ما يعتني به المسلم في رمضان أمور كثيرة أولها لا بد أن نعتني بالإيمان لذا نجد أن الله تعالى نادى المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها الناس اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين الأمر الثاني الذي ينبغي للمسلم أن يعتني بها العمل الصالح لأن الإيمان يأتي في القرآن مقرونا بالعمل الصالح في غير ما أسلوب فمن الأساليب قول الله تعالى إن الذين آمنوا في القرآن نجد إن الذين آمنوا مقرونا بي وعملوا الصالحات في سورة البقرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وفي سورة يونس قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وفي سورة هود جاء الإيمان أيضا مقرونا بالعمل الصالح يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وفي سورة الكاف في الموضعين يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا وفي آخر السورة إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وهكذا تكرر في سورة مريم وفي سورة لقمان وفي سورة البروج وفي سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير والموطن الأخير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وأحيانا يأتي إلا الذين آمنوا كما في سورة العصر إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لذا عباد الله علينا أن نعتني بالإيمان المقرون بالعمل الصالح الأمر الثالث يجب على المسلم أن يعتني بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الأمر الرابع على المسلم أن يعتني بمغفرة الله فمن أدركه رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله وما دعا به جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس علينا أن نعتني بالصيام عناية حقيقية وأن نعتني سادسا بالقيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الأمر السابع علينا أن نعتني بقراءة القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن فإذا دخل رمضان ولقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الأمر الثامن علينا أن نلزم المساجد لزوم المساجد عباد الله لا للنوم بل لانتظار الصلاة بعد الصلاة ولقراءة القرآن الأمر التاسع في رمضان يكون معنا أربع جمعات أو خمس جمعات فعلينا أن نتأدب بآداب الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها علينا أن نعتني بالدعاء عباد الله تدبروا قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جاءت هذه الآية في أثناء آيات الصيام ليدلنا على أن دعوة الصائم مستجابة نسأل الله تعالى أن يستجيب لنا مما ينبغي أن أعتني به في رمضان الفوز بالجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول آمن وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول عمل godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da yake cewa ya ku masu imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suka gabace mu hikiman azumi shine don mu samu taƙawa kuma Allah mai girma ɗaukaka ya buɗe ayoyin azumi ga wannan aya ya ƙare ta da taƙawa ya zo ya rufe ayoyin azumi da taqawa a aya ta 187 yace uhilla lakum laylatas siyamin rafasu ila nisaikum sai shigo magana itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس ya يتقون to sai zama har ramadan ya kusa har ramadan ya shiga mu muna buƙatar taguwa ba tabuwa ba irin wannan rayuwa akwai abin takaici ba damuwar mu me za mu ci me za mu sha Kada shiga gashi nan kala kala mana man saniya ne na shinkafa ne man gyada ne kayan ci ne duk muna ta shi gama mai tanadin takawa mai muka yi kuma shine fiyayyen guziri bayan Allah wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa nace wattaquni ya ulil albab to bayan Allah Allah mai gima da kaka ya wajabta wa bayan shi azumi kamar da ya wajabta shi ga wanda suka gabace mu ba mu ne farau ba dan mu samu takawa kuma Allah mai gima da kaka yake cewa duk wanda ya halarci watan yana nan falyasumhu lalle lalle ta azumi kira da mun tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ramadani yana shiga sai a bude dukkan kofofin aljanna gaba daya a kulle kofofin wuta gaba daya shedanu a daure kuma wannan yana faruwa ne daga daren farko ana ce an ga wata shine riwayar Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana awwalu laylatin min ramadan daren farko to daren farko shine ce an ga wata sufinat ash-shayatin wa maradatul jinni za a daure shedanu da aljanun da kangararrun aljanu sannan kuma za a kulle dukkan kofofin wuta ba wata kofa da za ta kasance a buɗe dukkan kofofin aljanna za su kasance su kuma a buɗe babu kofar da za a kulle mai shela zai shela ya baghi alkhair kai mai neman alkhairi aqbil ka fuskanto wa ya baghiya shar kai mai neman shari ta kaita kuma Allah yana da wanda yake enta tasu daga wuta wannan digire ne daga daren farko da aka ce an ga wata an fara ke ina yan aljanna ina wanda za a enta su daga wuta to kada bai kamata ki kasance bani da hankali ana yanta bayi ni kuma wutar nake so in fada duba yara da yawa su za su dauki jarakuna ne suna yawo lungu lungu fararo fararo ana buga shi gwauro ta shi gari ya waye don su fitsaru fitsaru daban daban daban daban wallahul kaga me ya hada ramadana da irin wannan wasanni nasu ba alaka ba alaka wannan dai kawai rashin dace ne Allah ya sa mu dace daren farko dare ne mai muhimmanci daren farko sai a fara tarawih ke ana ce an ga wata yanzu mun shiga daren farko kenan in za ka zo masallaci in za ka yi kai kadai amma ka yi tare da liman shi ya bi Allah sallah sai ce wanda ya tsaya tare da liman har aka ƙara sallah da shi za a ba ta lada kaman kayi ƙiyamun laili gaba ɗaya daren kuma al'immatul muta'awinuna kal kalimamin wahid in an samu limamai biyu ne za su ja sallan ko biyu ko uku to kamar liman ɗaya ne har sai na ƙarshen ya gama to in ka sallame shi shi ma an sallame ka daga ladan kiyamun laili ba wani dabara bane ka ce kai za ka je ka yi shafa'i da wutiri a gida a ka yi shafa'i da wutirin ka tare da liman in dai har ka tsaya an yi raka'a goma da kai ko ka tsaya an yi raka'a takwas da kai ciko kawai ya rage kai in ka koma gida ka tashi yi alwala kai sallah ko da raka'a biyu ne ka dukufa istighfari da addu'o'i amma mun fi gane waye sallah ita ce ibada kawai ba ita ba ce ibada kawai ana ɗaya daga cikin ibadu bayan Allah muna maraba da watan imani daga da imanin mu a Ramadan alhamdulillah muna maraba da watan tsoron Allah zaka tsoron Allah mu yayi boosting muna maraba da watan haƙuri ana ce ma watan azumi shahru sabr muna maraba da watan da ake bude dukkan kofofin aljanna a kulle dukkan kofofin wuta muna maraba da shahrul qiyam muna maraba da shahrul jihad jihadun bil laili wa jihadun bin nahari jihadi da rana jihadi da daddare jihadi da rana azumi lizuntan masallaci na dare qiyamul laili muna maraba da watan sadakoki muna maraba da watan kyaututtuka muna da kyakkyawan kwaikwayo cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Abbas yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadan nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kyauta kuma kyautan shi ta fi yawa a cikin Ramadan lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam yake haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi mudarasan Qur'ani muna maraba da watan amsa addu'o'i jama'a damuwai sun mana yawa kama damu addu'o'in namu kuma kaman ba ma so mi ne ko me damuwan mu Allahu ala to lalle ka duba Allah ya ambata mana ayar ijaba motsa mu a cikin ayoyin azumi to wannan me yake nuna mana yasa ba cewa sa alaka ibadi a cikin ayoyin aikin haji ba yace wa idza sa'alaka ibadi a cikin ayoyin azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu ita ce ta daya aya ta 183 ayyaman ma'dudat ita ce ta biyu 184 sai shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran 185 sai ɗari da tamanin da shida wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qari bai kamata zage cikin addu'o'i ba tabbas ya kamata ka lura lokutan da ya kamata in sa addu'o'i na da yawa kamar mana cin sujjada to sai dai sujjadodin namu ba inda suke kaiwa fa jama'a sunna wajen sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake was sunnatu shine at-taswiyatu bainal arkani fi tuli Allah ka duba talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sunna shine a daidaita tsakanin rukunai yanzu tsayuwa rukuni ne rukumu rukuni ne tabowa rukuni ne sijjada rukuni ne tabowa daga sujada rukuni ne don ba da misali in ya kasance mun tsaya minti biyu eh to rukuma ma haka ya kamata minti biyu in an dago ma za a dade ya dade ko liman ya manta ne ya ah, ba mantawa ne ba haka sunnar take in za ka zo ka zo in za ka tafi tafi sai mun yi daga cefa jama amma kawai sunna sab bidiya san duk wanda ya dada ga hannu Allahu akbar ina bambancin ga yan PC PDP ba bambanci irin wannan ita ce sunnar tamu duk wanda ya daga hannu Allahu akbar a sake daga hannu Allahu akbar ya garin ku aka ake bin sunna haka sahabbai suka yi sunna da daga hannu kawai a wannan yaudara ne wallahi kuma ba za ka gane ka yaudari kanka ba an yaudare ka sai ka je kiyama sai ka je kiyama za ka yi zurugu haka sunna ta mu take lahawar hawla wala quwwata sunna ana bukatun ta aikace ne to Allah wajen ramadana mu dinga dan gyara sallolin namu za mu dago sai mu yi kusan minti biyu a tsaye to me za mu ta yi kenan الدعاء من ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الدعاء سديدة اللهم لا مانع لما أعطيت لا مانع دون الله كدنقلو كباشي بعد ليس هنش ana kana addu'a ya Allah ka bani karka hana ni ce ya Allah bani to kai ka bani abin da na dace a bani kawai addu'a ce mai muhimmanci amma ba ma yin jama'a so da an lima ya dan dago ya dan dare to yayi mai ya Allah mai ake faɗa ne an dago daga rukun nan shi duk karatun sifatu salatin nabi ake shi zai sani fiye da shekara ashirin da nawa nan garin an karance an gama an maimaita an gama an sake an gama a sai dai a zo masallacin jimma ko akwai wata muhadara alhamdulillah amma ai karatu karatu da zamu gino akan sunna kamar mutumin garin Jos baya san haka shi ya fi san da ya muhadara muhadaran ma ko ba tafsiri da dokta yake mana nan ranar asabar asabar aka aka kashe tafsirin an daina kamar kafasiti na doktori a Najeriya ce kula da shi a nan yana muku tafsiri amma wai an kashe tafsirin wallahi wannan sai a josa kama a kano zai wahala tafsirin ya mutu zai yi wahala bayan la'asar fa kawai hudu da rabi zuwa biyar da rabi amma tafsiri ya mutu ko mutanen kanan ne za su zo su rayar mana Ahimmatu-ahimmatu jama'a lallai mu dage wajen addu'o'in cikin sallolinmu cikin sujjada wurin da bawa ya kusa da Allah shi ne yana muna sujjada to ka duba ɗin sujjadodin namu alhamdulillah Kana Allahu akbar Allahu akbar har an fita masallaci an gane to irin wannan halin Allah zai karba mana ka duba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam da daddare in ya kafa goshi a ƙasa kamar yadda mutum zai karanta aya hamsin sujjada ɗaya to kaga yanzu sujjada ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce sallar tarawihin wani masallaci na kwanaki uku zuwa hudu biyar sujjada ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba shi da bukatu ne ya san me yake matuka to bayan Allah mu sani Allah yana karba daga gurin masu tsoron shi kawai daga cikin abubuwan da ya kamata mu himmatu da su mu sa hankalin mu na ɗaya akwai imani na biyu akwai aiki na gari har zamu ji a Qur'ani imani abokin aiki nagari ne to aiki nagari ko ba a ce mai nagari dole sai ka yi ikilasi to mu damu da ikilasi kuma dole dole sai da mutaba'a mun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu damu da takawa jama'a Allah ya fallanta mana azumi don mu samu takawa zuciyar mu ta yi kyau gaban mu gaba ɗaya su yi kyau ba wai taguwa taguwa taguwa mu bari taguwan za je lahira mana aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabara wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura wa libasuhum fiha harir mu bari can can ne wurin sa jibabi ba nan ba ba dama duka damuwar mu me za mu ci me za mu sa ina za mu je yawanci mu muke ne za mu ci yanzu an ta adashi ana tara kudin nama nama da nama to a bari a yi azumin mana ce ah, a fara ya fara mai ido mai yawa yawa ai da ku ka faɗo to ka tuku ta tarawa in Allah bai so ka ci naman ba ya ce a kai shi asibiti ya ce ba kai ba cin jan nama eh? ko kuma saniyar Allah ce ce mutu shi kenan mutu to wa za ku kama uban adashin za ku kama an gama a gama tunaninka gaba ɗaya sai a ƙure ma tunani amma da ka ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya azurta ka ta yadda ba ka tsammani mu gyara azuminmu kada ya zama kawai ba ma ci ne ba ma sha amma maganganu na basa duk ana yi a mallam ya da ƙaunar zuri wal amala bihi wal jahala Alaita lillahi turfi, fi an yi da a fa’amun ruwa shara ba. sosai, idanuwan muka ne zama kawai ba ma ci ba ma sha, amma idanuwan yana kan hotannin banza, bakin yana furta abin da bai cikin dace ba. Azinin mu yi shi mai kyau da izinin Allah sai Allah ya karba. Ga ƙiya daga cin abin da ya kamata mu himmatu da shi, ƙiya mullayi, mu dinga yi kuma irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ga karatun Qur'ani daga Ramadan Allah ce Ramadan alladhi unzila fihi alquran yanzu mana da salloli biyar yanzu ga wata kusa da aka fitar mana salloli biyar to da kowace sallah zan zauna in karanta shafi hudu-hudu. kaga hudu so biyar shafi ashirin ke to ma ba zan bayan kowace sallah da sassa kawai shafi goma da yamma shafi goma alhamdulillah goma goma ashirin ke daga nan so talatin kaga ɗari shi da ke abin ya rage maka ƙorani falle hudu ne kawai an gama ta yi hatima kamila kama mun fi son zama a gurin mai shayi a tabbacin baki manchester ai mun fi ku iya kwallo waye waye yau mun ci ku waye waye ai kwastinmu ya fi naku sosai mai kwastin ku ya fi nasu sai ne ba ɗaya na ɗaukar dalolin shi ba ɗaya nawa ke ka a shi ne aikin banza a banza ka fata daitanka ka fata rayuwarka energy and resources shi kuma dala yake receiving ba wani duk ana kirga mai duk second akwai dalolin da yake ɗauka sai kuma za ka fata awa uku a banza kawai ba tasbihi ba istifari ba komai wallahu ta'ala lizubtar masallaci jama'a Allah kada mu mai da masallaci gurin bacci kuma da Allah mu duba mu gani Ramadana za ka samu masu lizubtar masallaci yan barci ne ni barci da daddare mu tashi ni barci da sassafe ni barci da safe ni barci da rana ni barci da yamma ranar juma'a ne ladduban juma'a jama'a wanda zai wanka ya cuccuɗa ya taho da wuri ya taho da wuri kan ya hau abin hawa hmm? kan ya hau abin hawa ka zo ka zauna kusa-kusa kar ka je can baya kuma ka zo da wuri ka yi baya hmm? ka taho gaba lokacin da imam ya fara kudu ba ka saurara ka yi shiru ka dace duk taku ɗaya daga gida zuwa masallaci Allah zai baka ladan azumin shekara ɗaya ba ya lailin shekara ɗaya akwai su Allah yana datar da zuwa yanzu kuma ba ruwansu wallahu musa to musamman a jimma'a jimma'a jimma'a na ramadan maybe mu iya samun jimmo'i biyar to lalle wannan ladabin mu yi shi ga tarin addu'o'i mu sa hankali akan addu'o'i abu na goma sha ɗaya ya zan rabauta da aljanna ne abu na sha biyu ya zan tsira daga wuta yaya ikilasi na yake yaya isani na yake mu sani kuma Allah ya lice mu ne gaba ɗaya don isani allabi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم Ahsanu amala. Allah da cewa ya hulen shi ya fi kyau waye rigan shi ba ruwan Allah da wannan waye aikin shi ya fi nagarta mu damu da mutaba'a bin sunna so da yawa a ramadan za ka ga mu da kwashe-kwashe ba a raba mu da kwashe-kwashe musamman an zo goma ƙarshe shi zan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul Ko kowane dare ko ma ramadana ko ba ramadana baya ƙara kan raka goma sha ɗaya amma mu za ka ga a ƙarshen ramadana ake to yanzu za mu kwaso na farkon daren ne mu je mu hada da na ƙarshen daren ko ya za a yi ba ka taƙaita da abin da manzan Allah ya taƙaita ba amma muna yi kullum kullum din ne ba amma ba ma yi kullum kullum mu taƙaita da dai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan al'amuran mu gaba ɗaya mu taƙaita akan sunna ya fi mana alkhairi mu nemi ladan Allah abin da za ka yi kai nemi shi ga ciyarwa musamman ciyar da masu azumi ga sadakoki abu ashirin mu yi ta harbi lailatul qadr kirdadan daren lailatul qadr dare ɗaya ne amma ya fi shekara tamanin da uku ga itikaji ga wanda su Allah ya hore musu jiran sallah bayan sallah tadabburin qur'ani tahalli bi makarimil akhlaq mai azumi an sai shi da hakuri da afuwa da yafiya ko da wani ya zo ya yaƙe ka ya tuttura ma a shirya Allah ya haƙuri ne azumi nake ba za ka rama abin da ya maka ba nisantar jahilci to ga abubuwa nan da yawa da ya kamata mu tana da wa ramadan Allah mai jima da kuka yi sanya muna daga cikin da za su azinci Ramadan. imanan wa ihtisaba yancin da Allah ke ba bayan shi a wannan wata Allah mai jima da kuka yanta mu aljannan da ake buɗe kofofinta to lalle ya kamata in hankalta zan shiga ko kuma bani a ciki hasibu anfusakum qabla an tuhasabu Allah mai jima da kuka muke roƙo ya sauƙaƙa mana kusin sunu ma zahara min hau batan daga nan masallaci bi iznillahi ta'ala akwai tafsiri da ake gabatarwa akwai tarawihi da hajjudi akwai masu inki kashi lalle hukumar masallaci suna neman tallafi musamman na budget da suka yi kusan miliyan biyu wannan kudin ɗan kaɗan ne miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da da kai miliyan kuma ma za ka wani in yi cat cat cat kawai shi ke ce to me account number ya riga shi nan shi ne a jikin bango ke ya isban account name a sunan wani mani, masjidul bayan maybe kana son tafasi za ka yi samun shi ciyaman ko kuma wani daga cikin wakilan masallaci don tallafa abin da ya waye malam mai tafsiri da wane ne duka ɗin duka kudin ma za ka yi dariya wannan Hmm? ni ko kudin mota yanzu kawai da aka turo min kudin mai ya fi na malam mai tafsiri kudin mai kawai tafi naija ya fi wannan wallai. to ga su midiya su ma dai ga fentin masallaci ga zaune bawon allah kawai zai fence shi mana in kuma ba zai yi ba to kaga mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da izinin layi ta duka dai ana neman taimako miliyan biyu ne kacal da dubu ɗari ɗaya da sha ɗaya ke kai miliyan biyu da rabi wani to kan akwai alhajin da zai tafi da ladan kawai shi ke ƙaƙƙar kawai sai dai masjidul bayan da yi receiving 2.5 shi ke ɗan sauran expenses kaɗan kaɗan Allah mai jima da kuka ba da ikon taimakawa musamman su masu yin kikafi wani zai iya zuwa ba shi da shi wani kuma zai zo yana da shi to ana ana buƙatar abubuwa da dama abin da za su ci za su sha abin da za a ɗan ci haka biredi shuga waye-waye uku za ka iya kawo kawowa kai ma naka sannan za ka iya bayar a dafa musu a nan jinda akwai masu dahuwa ya zama duka dai abubuwan miliyan biyu da ɗan kaɗani Allah bai gima da kuka sanya a miza mizani idatar da mu fi duniya la'akira ya karɓa mana Allah musalli ala Muhammadin wa ala azuwaji yau duriyati kama sallai ta Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azuwaji yau duriyati kama barasa ala Ibrahim da na Tahmiru Majid. اللهم اكفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وصارنا وقوتنا ما أهتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يهمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين